Damfarar maniyata da yawaitar kafuwar kamfanonin ejoji na daga cikin matsalolin da ke haifar da dambarwa a Nishar a kowace shekara idan lokacin tafiya kasar Saudiya ya zagayo. Dalili kenan gwamnatin kasar ta shirya wannan taro da ke hada jami'an gwamnati da na hukumar alhazai da shugabannin kamfanonin ejoji da wakilan kamfanonin jiragen sama don zakulo hanyoyin mafita. kakakin kungiyar ejoji ta anaf alhashi hassan mani na cewa idan suna so aikin haji a tsabtace shi a yi adalci wanda ya samu hajjaci cikin wacin hali ya kamata ana dawowa a hukumta shi wanda kuma ya kyautata mahajata lalle Allah zai biyan shi shi ma a bashi lambar yabo to sai aka waye gari mun kira mun kira ba aikata ba matsalar ma da ko a ce mahajjaci sai ya taso da kilo dubu dan ya zo nan wurin ya mai sannan a sai da shi akwai cikin jihohi da yawa inda jirage suna aisa sabka su ɗauki mahajjata su da su rashin mutunta jadawalin dakon alhazai kamar yadda aka tsara tun tashin farko wata matsala ce da ke rikita dukkan abubuwan da aka tsara na sha'anin haji daga wannan ƙasa to amma wakilin kamfanin jiragen max air bukari sani silli na alakanta faruwar abin da yanayin da ake ciki a niger in ba jirgin max air ba babu jirgin da yake tsaya awa goma ko awa ishirin da hudu yana jiran alhazai duka duniya na taimaka na babban mahaukaci sai mu wa'anda za su zauwa su ɗauki jirgin nan waɗansu ta su ce ta warin abin ya kamata jirgi ya zo ya tashi cikin awa guda mun taba kwana guda jirgi na ashe fasan ba su shirya ba su ka zo sabon tsarin rajistar maniyata ta yanar gizo system gaho da hukumomin saudiya suka shimfiɗa a baya bayan nan wata matsala ce da ejoji ke cewa ta zo ta karu akan waɗanda suka dabaibaye lamura dalili kenan muka nemi jin martanin hukumar alhazai ta ƙasa wato koho alhaji kai gama ibrahim shine shugaban wannan hukuma duniya ya sake yadda ake haji yau da shekara goma baya ba ka ake shi ba ko sun so a yi yadda suke so a yi zama ya zama tumu muna bayar ga sauran kasashe na da abin da ake kota ne ake ba kowa da kowa gwamnatin arab ta ba mu kamar misali dubu bakwai diba muke wani a bashi hamsin wani bashi ɗari wani bashi ɗari hamsin a kusa yana shiga ciki siyasa yana shiga ciki amma yanzu inscription en ligne ne ta hanyar internet lokacin kake inscription kin bani gani bani iya hana babu inda rai son rai zai shiga na wurin abin da ka samu shi zaka yi amma abu guda ya kamata kiyaye da shi in kana so ka samu mutane hanyar internet a hanyar en ligne sai ka nemi kayan aiki wanda ya kamata ka yi amfani da su taimaka maka ka samu mutane. A jawabin bude taro, Prime Minister Uhumudu Muhammadu ya gargadi bangarori su mai da dukkan wasu bambance-bambance share daya don ganin an bullo da shawarorin da za su taimaka a kawo karshen irin matsalolin da ke jefa maniyatan Nijar cikin halin tashin hankali a kowace shekara idan lokacin hajji ya zagayo. Sufuran nudafa ne doit pas être une pour défendre par tous les moyens des intérêts corporatistes ou professionnels. il ne doit pas être un lieu de règlement de compte. A gobe talata talatin 31 ga watan Janairu ne ake kammala wannan zama. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.